يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gabar tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 23 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad daga makka zuwa madina yau shekara 1441 lissafin nasara yau muna goma sha shida ga watan biyar shekara ta 2020 daidai har yanzu bayan Allah suna ta aiko da gudunmuwa domin tallafawa marayu Allah ka yi dukiyarsu albarka Allah ka yi rayuwarsu albarka yau ma ga gudunmuwa da bayan Allah suka aiko ta akawun ɗin kwamitin marayu wani bawan Allah ya aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da hamsin wannan bawan Allah bai ambaci sunan shi ba amma Allah ya san shi Allah ka masa albarka Allah ka yi wa dukiyarsa albarka Allah ka yi wa zuri'arsa albarka ya Allah abin da ya bayar Allah ka maida masa ninkin ba ninki yadda ya tausaya wa marayu masu rauni sanda rauni zai same shi Allah ka tausaya mashi ya Allah da mu da shi duka ka sa muna cikin masu shan ruwan alkausara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba mu manta ba jiya kashin barbarus daga kaduna ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira miliyan uku Allah ya saka musu da alkhairi akwai zainab usman ta aiko marayu gudunmuwa naira dubu biyar wani bawan Allah shi ma naira dubu goma rabi'u muhammad naira dubu ɗaya sale bello naira dubu ishirin sai awal idris falgore naira dubu ɗaya ibrahim aliyu ɗan ja naira dubu uku hajara sani naira ɗari biyar wani bawan allah da bai ambaci sunansa ba ya aiko marayu naira dubu ishirin muhammad yusuf soba naira ɗari biyar musa modibbo naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu goma usman naira dubu ɗaya ɗari biyar muhammad nuhu sani naira dubu biyu daga nan sai najibu eh, mai tebur najibu mai tebur ya aiko marayu da naira dubu biyu wani bawan allah shi kuma ya aiko marayu naira dubu goma sai hajara alhassan hajara alhassan ta aiko marayu naira ɗari biyar sai hamisu abubakar naira dubu ɗaya fatima idris naira dubu biyu sai hasimu mustapha to watakila hashimu ne aka sa hasimu hashimu mustapha ya aiko marayu gudunmuwar naira dubu biyar wani bawan allah da bai ambaci sunansa ba ya aiko marayu gudunmuwar naira dubu ishirin wani bawan allah naira dubu hudu sai zule hatu ismail naira dubu ɗaya sai murja mu'azu naira dubu ɗaya sai sani awal naira dubu biyu yunusa jibril naira dubu ɗaya ɗari biyar aa mai saje ya aiko marayu gudunmuwar naira dubu hudu ɗari biyar wasu bayan allah su talatin da bakwai sun ba marayu gudunmuwar naira dubu saba'in da hudu sai wasu bayan allah su talatin da hudu sun ba marayu gudunmuwar naira dubu talatin da hudu ya allah dukkan suka yi wa dukiyarsu albarka kamar su albarka wasu bayan allah su goma sha biyu sun aiko wa malayu gudunmuwar naira dubu sittin sai wasu bayan allah su tara sun ba malayu naira dubu hudu dari biyar sai wasu bayan allah su bakwai sun ba malayu gudunmuwar naira dubu ishirin da daya jimlar abin da aka baiwa malayu gudunmuwa a wannan rana naira miliyan ɗaya da dubu dari bakwai da sittin da shida ya Allah wa'annan bayi naka da suka ba malayu rayu gudunmuwa Allah yi duke su albarka Allah kai wa rayuwar su albarka kai wa 'ya'yan su albarka kai wa su albarka ka tsare su da mugun ji da mugun gani da muguwar kaddara ya Allah hanyar da suke bi su samu har suka tsakura wa marayu Allah ka kara buɗa musu ya Allah abin da ya shiga hannunsu ka tsare kar ka bar kaddara mummuna da asara ta shiga ciki ya Allah muna roƙonka ranar tashin alƙiyama da mu da su Allah ka sa muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna a ranar tashin alƙiyama. ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai muku albarka Allah zai yi dukiyar ku albarka Allah zai tsare ku daga sharri daban-daban har al'umma sai ta ci moriya Allah sai ya yi mana bala'o'in da muke ciki domin sadaka tana daga abin da take sa ubangiji ko ya yi fushi ya huce ya Allah laifin da muka kai fushi da laifin da muka yi maka kai fushi da mu har ka jarrabe mu da wannan musiba ta covid-19 da mace-mace da ake ta yi ko ta ina ba a jin labarin rashin lafiya kwatsam sai dai ka ji an ji labarin mutuwa ya Allah ka gafarta mana ka yafe mana ya Allah ka gafarta mana ka yafe mana kuma ka yaye mana wani hali da muke ciki yanzu nake samun labari tsohon sakataren kungiyar jama'atu zalatul bid'a waƙa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya dattijo nan bawan Allah da daidai na wannan kungiya hidima Alhaji Bashir Makama surki ne a wajen Alarama Ahmad Suleiman shi ma wannan dattijo yana fama da rashin lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya labari ya same ni ta hanya ingantacciya Sheikh Aminu Daurawa Allah ya bashi lafiya shi ma Allah ka ƙara masa lafiya ya samu sauki har ma ya dawo gida Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa lafiya ya Allah sauran marasa lafiyar mu su ma duk Allah ka ba su lafiya na yi magana da Sheikh Habibu ya ƙaura shi ma alhamdulillah masha Allah tabarakallah Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya da mu duka baki daya Dr. Sani shi ma kwanaki ya yi fama da jiki amma ya samu sauki Allah ka ƙara masa lafiya dukkan mu da ke fama da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya da sauran jama'a musulmi gaba ɗaya da suke fama da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya a kawon na kwamitin marayu Open Welfare Committee Jibiris Kaduna State account number 0011608115 zan maimaita zero zero one one six eight five mun faɗa muku bara an taimakawa marayu ta fuskar abinci da tufafi kawai maraya dubu hamsin da ɗaya banda waɗanda aka taimakawa ta fuskar ilimi da waɗanda aka taimakawa ta fuskar lafiya da waɗanda aka taimakawa ta ainihin wato aurar da su waɗanda yake marayu ne kuma sun tasa sun kai lokacin da ya kamata aurar da su da waɗanda aka tura domin koya musu sana'a ta fannoni dai daban-daban domin a ga cewa wa'annan bayan Allah su ma sun yi rayuwa irin wacce masu iyaye suke yi Allah ya taka muku da alkhairi kamar yadda na faɗa wannan shekara an tantance marayu da adadin su ya kai maraya dubu sittin da uku Allah ka ba mu ikon taimaka musu baki daya labari ya sami ni ta hanya ingantacciya a yau din wannan kwamiti na marayu sun fara aikin kaddamar da tallafi wa waɗannan marayu ana nan an fara yau saboda wasu daga cikin marayu watakila kayan da za a basu ba ɗinkakke ba ne akwai bukatan a basu da ɗan abin ɗinki da za su je a ɗinka musu kamin sallah su masu a ranar sallah da dai sauran aikace-aikace da ake ta yi na tallafawa an fara ƙaddamarwa yau kuma idan an kammala in allah ya yarda za a turo mana da rahoto wanda za mu karanta wa jama'a su ji inda aka kwana da inda aka tashi wannan kwamiti mutane ne amintattu mutanen kirki yau shekara da shekaru suna wannan hidima ga wa'annan marayu Allah ka saka musu da alkhairi dattijo tukur isa wanda yake shugaban izala na jihar kaduna wanda karkashin sa ake gudanar da wannan aiki allah ka kara wannan dattijo albarka shugaban kungiya na kasa fadilatu sheikh imam abdullahi balalau wanda ya introduce wannan tsari najeriya baki daya ake gudanar da shi allah ka kara wa rayuwarsa albarka can jihar adamawa ma suna can ana ta fafatawa da sauran duka jihohin najeriya ba nan aka tsaya ba in ba ku manta ba akwai jami'a da wannan kungiya mai albarka take kokarin ta ga cewa ta assasa ta yadda 'ya'yan talakawa marasa ƙarfi za su samu inda za su iya zuwa su yi karatu irin waɗannan marayu in sun gama firamare da secondary school za mu samu inda za mu iya kai su ci gaba da wato neman ilimi da ainihin wato ƙarin ilimi kuma a samar da wata cibiya inda ba ilimi kawai ake ba yara ba a ana ba su al'ilmi wa tarbiya ana ba su ilimi da kuma tarbiyya ta addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace shi ma wannan aiki namu ne yana nan mun sanya shi a gaba ka'in da na'in Allah ka ba mu ikon kammalawa na'am Allah rama ina muka kwana ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum na'am <clears throat> يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله مدوكين سركي yana magana da 'ya'yan Adam baki daya yanzu annabi Adam an sauko da duniya ko na'am daga nan kuma aka ci gaba da hayyafa aka yi ta karuwa shedan ma an sauko da an ci gaba da to wannan wani albishir ne Allah maɗaukin sarki wa ‘yan Adam. Allah mun gode maka da wannan albishir. Allah ya ce, Ya bani Adama, ya ku bani Adam, ya ku ‘ya'yan annabi Adam, mu kenan. Allah ya ce, In ma ya ati yannakum rusulun minku, In ma ya ati yannakum ai, iza ja'akum rusulun minku, Na. Iza atakum rusulun shi ne in ma ya ati yannakum rusulun minku. Allah ya ce idan manzanni suka zo muku daga cikinsu kenan yanzu Allah yana ba mu garanti cewa manzanni za su yi mai za su zo maimako ya ce mana to nan gaba manzanni za su zo saboda tabbas din ne za su zo sai Allah ya ce to idan manzanni suka zo manzanni na kuma zan turo su ba daga jinsin mala'ika zan turo ba ba daga jinsin aljanu zan turo ba a minkum daga jinsin ku zan turo muku manzannin saboda ku samu abin da za ku yi koyi da shi a to yanzu da mala'ika aka turo mana annabi mala'ika bai aure to muka tashi aure da wa za mu koyi mala'ika bai haihuwa in ta mu ta haihu za mu suna da wa za mu koyi mala'ika bai cefa ne da wa za mu koyi wajen cefa ne mala'ika Allah ya yi shi da siffar da ba zai taba saba wa Allah ba to mu mun saba wa Allah ya za mu yi kenan koyin ba zai yi ba hmm. sannan mala'ikan ya zo zai mana wa'azi ban tsammanin a siffarsa ta mala'ika akwai wanda zai tsaya mala'ika mala'ika guda ɗaya sai tallafi abuja ya kife ta sai aka turo shi maka wa'azi farko dai ina za a samu filin da zai ɗauke shi sannan a tattaru mala'ika guda da fiffice ɗari shida sun tokar sararin samaniya gaba ɗaya an ce an turo shi mana wa'azi ya za mu gane wa'azi kenan ba zaɓi in ma mala'ikan za a turo sai dai zai sufa mutu ko ba haka ba ne da ja'alnahu malakan la da kuke cewa turo muku malaika Allah ya ce wa lauje ja'alnahu malakan da annabin da muka turo muku mun turo malaika to ba za ku yi hudu da shi yana siffar malaika ba ba mu da zaɓi muna so ku fahimce shi daga ja'alnahu rajulan hmm. da sai mun sanya shi ya zo da siffar me siffar mutum in yanzu da siffar mutum kuma har yanzu an sake komawa gidan jiya wala labasna alaihim ma yalbisun yadda yanzu suka rude to haka za su sake rudewa su ya za a turo musu mutum ba mala'ika ba hmm. in ko mala'ika yanzu a siffar mala'ika ba za su iya ganin shi ba ba za su iya tsaya su saurare shi ba shi yasa Allah ce in zan turo muku annabawa daga cikin ku zan turo domin ku yi koyi shi yasa Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa gaba ɗaya da Allah ya turo Allah ya turo su ne dukkan a cikin siffa ta ne a siffa ta mutane yadda sun yi kasuwanci sun ci bashi sun yi aro sun yi jingina ba wanda ba su ba sun yi kiwon tumaki sun yi aure sun haihu sun yi abokai sun yi sirikai yadda wajen hudda irin waɗannan duka za mu samu me za mu samu abin koyi sun yi bacci sun tashi daga bacci suna cin abinci suna yin abin da muke yi dama cikakkiya ta koyi sai dai idan muka gaza hmm. to shi yasa Allah madaukakin sarki ce in ma ya atiyannakum rusulun minkum kun gani manzanni aka ce za a turo ba wani wanda aka ce za a turo mushi ba cewa ka in ma ya ya atiyannakum awliya minkum ba hmm. ko haka aka faɗa ko in ma ya atiyannakum nujaba'u minkum ko kudaba'u minkum ko afiya'u minku ko gausa'u <laughs> annabawa Allah ake turo abinda annabi ya zo da shi ake so kai aiki da shi annabawan nan kuma ba hannu biyu za su zo ba ya kusuna alaikum ayati za su zo suna karanta muku ayoyi na in ji Allah maɗaukin sarki Allah ce to in wa'annan annabawa suka zo suna karanta ayoyi nan faman taka duk wanda ya kiyaye abin da na haramta duk wanda ya kiyaye abin da na hana na ce kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza a cikin ayoyin nan to duk wanda ya kiyaye bai aikata ba sannan wa aslaha ya kyautata abin da kuma na umarce shi da yi hmm. abu akwai abin da zan ce ku yi kaza ku yi kaza to su abubuwan da nace ku yi kaza ku yi kaza kuma ya kyautata su abubuwan na ce kar ai kar ai shi kuma ittaka yayi me ya kiyaye su Allah ya ce to kar ya damu da ya baro aljanna ya dawo nan duniya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun irin waɗannan mutane idan suka zo mutuwa ba tsoro tattare da su a to tsoron me za su ci wanda zai je wajen masoyinsa akwai tsoro ya ko saurayi ne ya zo wajen budurwa wacce yake santa kamar ya fada rijiya ko zo lokaci saurayi yana son yarinya sai kamar har wasu aljanu aljanu sun shiga jikin shi akwai wanda wasiƙa ta rubuto mashi alarama yana tafiya kan hanya yana karantawa ya fada lambatu ya kare kafa aka yi asibiti da shi amma wai har yanzu bai fushi da wasiƙar ba wasiƙar ce ta karya mara kafa wai asibiti ma yana kwanciya wasiƙa tana karkashin fulo in masu gaisuwa suka dan tsage ta gama sai sake ciro yana karantawa yana dariya yana Allah sarki rabi da yana to yanzu wannan saurayi ya je gidan budurwarsa ya yi sallama an ce tana fitowa normally kafin su fito sai an yi wata kuskure mata gaugawa hakan nan an dan bada kama an dan ƙara gyara abubuwa a musu ti dan wannan lokacin da take batawa yana zaune anan ya ganawa ya duba agogo ya miƙe tsaye ya zauna ya ɗauko handset ya daddana ya daddana <laughs> wai shi da gurin duk ya ganawa yana ƙoƙarin ya kilin ta eh kafin ta yi me kafin ta fito to irin ɗokin da wannan saurayi yake yi yarinyar ta fito bai kai ɗokin da mai imani yake yi ba a lokacin da zai bar duniya zai koma wajen ubangiji wallahi ɗauki mai imani ya wuce akwai tsoro babu tsoro shine fala na ne. Allah ya ce wala hum yahzanun sannan ba sa bakin ciki me ke kawo bakin ciki shine a maka demotion kana matsayi a mai da kai matsayin da bai kai wannan ba to wanda yanzu ya bar duniya nan zai bar gidansa da aka gina da bulo na suminti ya je lahira a bashi gidan aljanna wanda ginin gidan lamnatun min zahabin wa lamnatun min fidda blok na zinari da blok na azurfa aka gina gidan da shi gaba ya ci ko baya ci gidansa nan gurin mai babban gida shine 200 by 200 GRA size hmm. zai je lahira a bashi gidan da ya kai girman duniya sau goma gaba ya ci ko baya ci zai bar matarsa a nan ya je lahira ya samu an mata kuskure mata koma mata aljanna mata aljanna da za ta tofa yawon bakinta a cikin teku ruwan teku gishiri gishiri ne da shi in mata aljanna ta tofa yawon bakinta a ruwan teku dan garɗin yawon bakin ta sai ruwan ya an samu neutralization reaction ruwan sai ya koma garariya garau mai zaki sai dai a dura a roba sai da shi dan aljanna in zai kwalliya fuska matar sai yake kallo bai kallon madubi saboda yadda fuska ce sheki zai ga kansa ya daidaita hulasa ta ce masa bisala. dan aljanna mata aljanna in ta yi murmushi hasken haƙoranta da a duniya ne hasken rana zai dishi kuma saboda soyayya da ƙauna ba ta da aikin ban da rera wa mai gida waƙar bege da soyayya manzan Allah ya ce don tsananin zaƙin muryarta da zai iya mutuwa da ya mutu yanzu da mata aljanna za ta shigo wannan wurin da muke ciki ta kalli mata wannan digi ta ce mata wannan digi sai ya mutu in ta ɗan yi murmushi saboda daɗin murya sai a tafi neman sabon mutawalli wanda ka ya tafi saboda zaƙin muryarta da kyan murmushinta ba a mutuwa ne aljanna annabi ya ce wani nasifu ha ala ha khairu mina duniya wa ma gyalan da take dorawa a ka ba kan ba gyalan in an kai shi kasuwa a da duniya da dukiyar da ke duniya ba za su isa yin gyalan ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mata aljanna kenan ba ta kaki ba ta tari balle ka tome ta ko atishawa balle ka tome ta da coronavirus ita ba harkar ta bace ba ta fitsari ba ta bayan gida ba ta haila ba ta bi kana bai ce la ya makadun yan aljanna ko kaki ba ta yi da Allah wanda zai bar rikita rikita Najeriya ne ya tafi can yana da bakin ciki in ka bar ƴaƴanka zai je a bashi wildanun mukhalladun hmm. idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura Allah ya ce dan kyansu in ka gansu zaka dauka lu'lu'u ne aka watsa yana motsi akan tire saboda tsabar kyansu mu na ma'anar duniya sai sun yi kwalliya suke ba da sha'awa in ya fito ni gaje-gaje ya ce ki rike danki yau <laughs> da in yi gaje-gaje ka sai uwarsa Allah ka kara wa iyayen mu mata albarka Allah ka kara musu haƙuri to kenan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun za su je wajen ubangiji za su je aljanna ba tsoro ba bakin ciki Allahumma ja'alna minhu amin Allah ramma shi yasa a cikin suratul baqara Allah ya ce qul nahbitu قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله مدعو يسر كيتوا النبي آدم ده حواء حد شيء لن يسوسوا قصة sai Allah ce fa in ma ya yanna kun minni huda ai ta kun minni huda idan shiriya ta zo muku daga wajena inji Allah to fa man tabi a hudaya duk wanda ya bi shiryan nan da na turo fala khawfun alaihim wala hum yahzan kaga wannan ayar ta fasara wace ta fasara wace aya suratul araf Allah ramma a cikin suratul daha qala habita قال هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أنا ما دعك يسوع سوكو سي الله يتي فإما يأتينكم مني هدى idan shirya ta zo muku daga wajena in ji Allah faman ittaba hudaya to duk wanda ya bi shirya ta Allah ya ce fala ya dillu to wannan ba zai bata ba bayan ba zai bata fa wala ya shiqa sannan ba zai tabi ba wannan ayar ta sake fassara mana waccan ayar to ga mu a duniyar ga shiryar ta zo me shiryar kitabu wasu sunna abin da ya saura ka rike kitabu wasu sunna rike alqur'ani mai girma rike sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa ba imani ba mutuwa ce tashin hankali ba mutuwa ana cikin bid'a mutuwa ana cikin sabon Allah mutuwa ana cikin shirka shine bala'i in dai mutuwa za ta zo ta same ka kana kan alkitabu was sunna fa marhabun biha wallahi abar farin ciki ne Allah ya kawo ta lafiya amma ta same ka akan alkitabu was sunna Allah ka gafarta mana Allah zama mu koma suratul arab sai Allah madaukin sarki yace me والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يكي والذين كذبوا بآياتنا ولا نكون سيكريت آيوي مسكك إسو بي أبدا من ذنبي سكزو سنة كرنتاوانا يقصون عليكم آياتي ayati to su waɗannan zina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata da waɗannan ayoyin da manzannin suka zo wastakbaru anha suka yi wa ayoyin girman kai dama daga cikin abin da ke hana mutum karɓan gaskiya shine girman kai daga abin da ke kawo girman kai kuma akwai wadata innal insana la yadaga kalla innal insana la yatgha why ra'ahu istaghna aha Allah ya ce innal insana mutum da ke ganin shi nan da ya daga wato zai rinka dagawa yana girman kai yana jiji da kai kama an tambayi Allah me yasa ya ce an ra'ahu sajan ko ya game da bukata wajen kowa Allah ya bashi kuɗi ko ya bashi mulki lahiya kalau bai da kowace matsala to ba zai saurari kowa ba sai yasa ko rigima akai da mutum ana neman asulun da sai ka je na ce to billahi sun da ba shi yake ci da ni ba to ba za a tudo wai na ganin cewa ma in ba kai ke ci da shi ba to ba dole sai an halka da ayi musulunci mu mm. Allah ka gafarta mana Allah ka rabe mu da ka raba mu da girman kai da dagawa sai Allah ya ce to waɗanda suka yi girman kai din nan suka ki su karbi wayannan ayoyi suka karyata Allah ya ce ulaika ashabun nar wayannan sune abokan wuta Allah karka sa mu zama abokan wuta wa ake cewa aboki wannan ana neman ka je wajen shi aboki kenan an ce ina na ta'ala a ce e to gaskiya hanya mafi sauki je ka nemi alhaji idrisa duk inda tare suke sun zama abokai ko zama abokai ba yan alhaji idrisa ake nema kuma aje wajen wa na ta'ala hmm. aboki shi ne wanda ana neman ka aje inda yake to shi ma haka yake da wutar nama in shi kake nema baka san inda yake ba to tambayi ina wutar nama take a baka adireshi in Allah ya dan za ka same shi in wutar jahannama ce kake tambaya baka san inda take ba to tambayi ta ina aka wuce da shi in aka ce maka an yi ta nan to bi taurin zaka samu wutar jahannama dan abokan juna ne hmm. Allah ya ce hum su kuma fiha a cikin ta khalidun suna masu dawwama Allah ka tsare mu daga shiga azabar wutar jahannama sai Allah ya ce mai a gaba alaramma فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله يتي فمن أظلم da aka yi jarabawa a zalumai wanda ya zo na daya wanda ba a zalumi kamar shi ai la ahada azlam babu babban azalimi wanda yafi zalunci mimma niftara ala Allah kaziban kama wanda ya kirkiri ƙarya ya rasa wanda zai jingina wa jingina wa Allah babban bala'i kenan ka kirkiri ƙarya ka jingina zuwa ga wa ka jingina zuwa ga Allah au kazzaba bi ayatihi ko kuma aka karanta masa ayoyin Allah ya kareta wannan babu azalimi kaman shi ko babanka ya faɗi magana ka kareta ai baka kyauta ba balle ubangiji ya faɗi magana ka kareta sai Allah ya ce ula'ika irin wayannan mutanen yanaluhum nasibuhum min alkitab raban su na littafi zai same su raban su na me littafi zai same su inji Allah me ake nufi da littafi kalmar littafi ta kan zo alqur'ani mai girma ta kan zo da ma'anoni daban-daban wani lokacin aka ce littafi a qur'ani aka ce alkitab to kai tsaye ana nufin alkur'ani mai girma ne Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa don yi wa duniya wa'azi gaba daya wani littafi ne wannan alkur'ani mai girma ya muka muka gane alqur'ani mai girma yake nabi saboda an ce li yakuna lil alamin nazira tabarakal allazi abin nan ba alhamdulillah an zala ala abdil kitaba wala miji allahu wala miji allahu Allah madaukin sarki bai sanya mashi karkata ba kenan littafin an saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alaramma jika farkon ali imrana ba mu ayar farko ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يوه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ذاك تاك على رما كابين فسرونا آية أقول تنبيه دني كابين أنساتكم سينوش da aka ce alhamdulillah da zai anzala ala abdihi alkitaba wala me ja allahu iwaja ya muka muka gane wannan alkitabin alqur'ani ne saboda aya da ta fassara wannan ayar da Allah yake tabarakal ladzi nazala alfurqan tabarakal ladzi nazala alfurqan ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira Allah yake albarkatun sa sun yawaita wa allazi nazala alfurqan wanda ya saukar da littafin nan mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ala abdihi bisa bawansa ne wancan alhamdulillah da zai anzala ala bihil kitaba kama an tambayi Allah me yasa ka da littafin sai ce kuna lil na nazira domin ya zama gargadi ga mutanen duniya a taura gargadi ce lil na nazira ce a Linjida lil na nazira ce an turo domin ayi wa'azi wa mutanen duniya a zabura lil na nazira ce a a duni tafan da Allah ya saukar wanne ne lil na nazira aka ce duk duniya ta yi aiki da shi alkur'ani mai gina to da muka gane wannan alkitabin alkur'ani sai yanzu Allah ya ce nazzala alaykal kitaba bil haqqi nazzala alaykal kitaba Allah ya sassaukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana gaskata dukkan tafan da aka saukar kamin shi wa anzala taurata sannan sai ya saukar da sannan ya saukar da taura wal injil lil injila min qabl tun kamin ya saukar da shi na'am to wannan alkitabin din wani littafi ake magana kan shi alkur'ani mai girma ya muka yi muka gane domin Allah ya ce nazzala alaika an sassaukar maka duk littafan da Allah ya saukar babu wanda aka saukar kaɗan kaɗan aka sassaukar sai ƙur'ani sauran a dunkule aka saukar da shi a taura a da aka saukar da ita linjila a da aka saukar da ita amma ƙur'ani mai girma kaɗan kaɗan aka rinka saukarwa sai da aka shekara ashirin da uku ana saukar da shi shi yasa da aka zo kan qur'ani aka ce nazzala alaykal kitaba na'am an sassaukar maka kin aka ce an sassauka kina ba lokaci da aka yi sai aka amma a taurari da injila aka ce wa anzalat taurata wal injil a taurari da injila kuma an saukar da su ne dungurungun din su kun ga a cikin mun samu karina da ta nuna mana wannan littafin me ake nufi alqur'ani mai girma ne na'am laqad manna Allahu alal mu'minina لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله يعلمهم الكتاب sannan yana koya musu littafi shi manzon wani littafi ne anan alqur'ani mai girma ya muka yi muka gane saboda an ƙara an ce wal hikima hikima tana nufin sunna kitabu wa sunna duk inda aka samu kitab da hikima sun zo a qur'ani mai girma a haɗe to kitab na nufin alqur'ani hikima tana nufin sunna so haɗa shi da aka yi da sunna wannan ya nuna mana alqur'ani mai girma ne huwa allazi ba'atha fil ummiyina هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نما لا يكتب ويعلمهم الكتاب وانا الكتاب على القرآن مي يا مكا مكا قال يسور أنشي والحكمة نعم إن وإن أيون سنة نديو أشكين القرآن مي نعم ولو نزا أشي كتاب أما با قرآني أكي نفي با نعم أكي نفي التوراة أكي نفي Allah ya ce wa atayna Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Isra'il wa atayna Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Isra'il alla tattakhidhu min duni wakila Allah ya ce wa atayna Musa alkitaba mun ba Musa littafi alqur'ani mai girma ne a wani littafi ne nan at-taura saboda ya muka yi muka gane da an ce annabi Musa aka ba na'am Allah ya ce min qablihi kitabu Musa ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لما بين يديه لينذر وهذا كتاب وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين الله يتوى من قبله كامل القرآن من كتاب موسى أكون لتافع النبي موسى ونين لتافع النبي موسى ذاك كتاب موسى كتاب إن التوراة نكي ذاك كتاب أنا التوراة كنفي نعم Allah ya ce imaman wa rahama wanda jagora ne kuma rahama ne ga al'umma sai Allah ya ce wa haza kitabun musaddiqun wannan kuma littafi ne mai gasgata littafin da suka rigaye shi to shi ko wannan littafin wanne ne alqur'ani mai girma ya muka yi muka gane aka ce lisanan arabiya hmm. da harshen larabci aka saukar da shi banda qur'ani akwai littafin da Allah ya saukar da harshen larabci babu qur'ani ne kada aka saukar da harshen larabci wannan ya tabbatar da aka ce wa haza kitabun wannan kitabun din kuma alqur'ani mai girma ne kenan wani lokaci zamu ga kitab a mai girma amma ana nufin me ana nufin at-taura to lokaci kuma zamu ga kitab ba qur'ani ake nufi ba ba a taura ake nufi ba me ake nufi ana nufin linjila ne shi yasa ana rama a cikin suratul ma'ida إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس مم. تكلم الناس في المهد وكهلا تكازو. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يا عيسى يا عيسى a nan gurin annabi isa Allah yake magana da shi annabi isa Allah madaukin sarki ce ya kai isa ibn maryam Iskur ni'imati alayka ka tuna ni'imata da nayi zuwa gare ka ya kai annabi isa iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafa ka da mala'ika jibril saboda duk inda annabi isa zai je tare da mala'ika jibril ne Allah ya ce tukallimun nas kana magana da mutane fil mahadi tun lokacin da kake cikin zanin guru annabi isa ya magana da mutane yana cikin me zanin guru sai Allah ya ce wa kahala sannan kana magana da su lokacin kana da tijo a'a ai annabi Musa Isa yana matashi Allah madaukin sarki ya dauke shi kenan zai sake dawowa ya sauko na'am ya zama dattijo kuma ya sake magana da mutane kenan wannan ayar ma tana maka ishara da annabi Isa zai dawo na'am domin sanda aka dauke shi ba ka halba ne na'am bai kai ka halba yana shabun ne aka dauke shi sai Allah ya ce wa is allamtuka kitaba to ka tuna sanda nake koya maka littafi wal hikima nan ga kitaba ga hikima sun hadu mun din da ga kitab da hikima ana nufin qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to a nan gurin da aka ce alkitab malamai suka ce ana nufin linjila ba alqur'ani mai girma ba saboda Allah ya ce annabi Isa ya ba Allah ya ce me annabi Isa ya ba wani littafi ne aka ba annabi Isa shine an ba shi linjila saboda haka shi yasa wannan hikima da ta biyo baya malamai suke taimata fassara daban-daban na'am ala ramma fa asharat ilayhi fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ميتي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا lokacin da Maryam mahaifiyar Annabi ita bayan ta haife shi ba uba ta ɗauko shi a cikin zanin goyo mutane suka tare ta suna ina kika samu jariri fa ashara ilayhi sai ta nuna shi ai bai an kallimu tace ku tambaye shi shi zai ga muku inda na samu shi abu mai sauki kuna tambaya na inda na samu shi alhali ga nan yana nan da kanshi bayani <laughs> karu suka ce kai banu kallimu man kana fil mahdi ya za mu yi magana da jaririn da ke cikin zanin goyo sabiyan yana jariri ta kaka kai fa nukallimu man kana fil mahdi ya za mu yi magana da wanda ke cikin zanin goyo sabiya yana jariri suna faɗi wanda magana sai jariri ya ɗauko kai ya fara bayani Allahu akbar abin da ya fara cewa kala inni abdullahi ce ni bawan Allah ne saboda nan gaba ya san Allah ya sanar da shi za a ce mishi dan Allah ko a ce mishi Allah shi yasa ya fara kareta wannan magana ta ta farko a duniya kala inni abdullahi abin da ya fara faɗa domin Allah ya tsara tauhidi shine ni bawan Allah ne a tarihiyar kitaba ya bani littafi wasu malamai suka ce nan gaba za a bashi ne amma saboda tabbas za a bashi sai ya ce an yi me an bashi waje alani biya sannan ya sanya ni na zama annabi malamai suka ce a lokacin bai riga ya zama annabin ba amma Allah ya san tabbas zai zama annabi shi yasa sai aka kawo shi ma kamar ya riga ya zama annabi shi yasa za a kalli wani dan sarki in ana da kyakkyawan zaton sarki na jin shi a cewa wannan yaron da kake gani sarki ne bai riga ya zama sarkin ba tukun ko wani dan takara an ka ga ya karbu dan takarar gwamna tun kafin a zabe sai ka ji an ce wannan Allah da shi ne gwamna abin riga ya zama gwamnan ba kuma duk zato ake to balle Allah da ke da tabbas to nan gudun da annabi isa ya ce a kitaba alkitaba an baki littafi ya ce alkitab alkur'ani ne ba shi bane a taura ne ba a taura bane menene linjila ne to akwai sanda za a ce alkitab da alqur'ani da a tauran da linjilar har da zaburan ma duk sun shiga ciki laysal bir laysal birra an تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال فلسطة فلسطة فلسطة على رمى بس هيك هيك Allah ya ce walakin birra sai Allah ya kirgo rukunan musulmi rukunan imani na'am man amana billahi ko na'am wal mala'ikati wal yawmil akhir mm. da ranar ƙarshe sai aka ce wal mala'ikati mm. dawa mala'iku sai aka ce wal kitabi da littafi na'am to nan wal kitabi nan wal kutub ne dukkan littafan da Allah madaukakin sarki ya sauka ina fata fahimci wannan na'am shi yasa ga sauran duk an kawo su da jami'i wani kitabi sai ka sake cewa wannan biyin ba ce hmm. annabi Muhammadu shi kadai ba da annabawa gaba daya to nan ba da tafi gaba daya ne an ce alkitab amma duk littafan da Allah ya saukar sun shiga cikin wannan alkitabi istigraqil jins duk wani jinsin littafi da Allah ya saukar ya shiga ciki to wani wurin kuma za a ce alkitab amma abin da ake nufi lauhul mahfuz ake nufi hmm. Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab illa fi kitabin min qabl an nabraha inna dhalika ala Allah yasir yace wa indahu mafatihul ghaibi وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من wa ma min ga ibatin fi sama iwa yi arubi in la fi mu bi irin wa yadda hayo sun fi shuri masaki da aka ambaci kitab amma ana nufin me lahul mahafu don misali bari mu fassara ko da aya guda da cikin ayoyin da ana rama ya karanta mana Allah ya ce ma a sabakun ayar da ya fara karanta mana a surutun hadidi ma asabakum min musibati ma asaba min musibatin fil ardi ba wata musiba da za ta auku a cikin ƙasa in ji Allah kowace irin musiba ce wani zai ce hadda corona hadda ita hadda covid-19 in dai musiba ce kowace iri wacce ta auku a cikin ƙasa sai Allah ya ce illa wala fi anfusikum ko ta same ku a karan kawunan ciwo ya kama ka ko aka maka mutuwa ko wani abu mai kama da haka wannan wata musifa ce da ta mi da ta faru a cikin karan kawunan Allah ce illa fi kitabi kamin musifar nan ta faru ba ta faru ba face tana cikin littafi min qabli an nabar'aha tun kamin mu halice ta inji Allah Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir kuma wannan mai sauki ne a wajen Allah tana cikin littafi kamin ta aukun nan sai da ya zama tana cikin littafi wani littafi ne wannan shine lahul mahfuz ina fata fahimci wannan kenan an ce alkitab amma ana nufin me ana nufin lauhul mahfuz to akwai inda za a ambaci kalmar alkitab ita kuma tana nufin littafin sakamako da za a bamu a lahira Allah ya ce wa zai alkitabu ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه به فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا يساك فأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا يساك فأما من أوتي كتابه فأما أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا duk wannan kitabahu kitabahu da aka ambata a cikin wayannan ayoyi wani littafi ne ake magana akan shi ana magana akan littafin da ake rubuta ayyukan bayi na lada ko na me ko zunubi wannan littafin Allah yakan ambaci kitab a Qur'ani mai girma shi yake nufi to akwai sanda Allah madaukin sarki zai ambaci kitab a Qur'ani mai girma amma abin da yake nufi leta qalat ya ayyuhal mala'u wasiqa qalat ya ayyuhal mala'u inni innahu min sulaima nawa innahu bisimilahi ruwa mani ruwa ne kontent nilai ta. allah alayya wa'utu ni musulmi. lokacin da ya nufa hudu jefa wa bilkisu wasikar alabi sulaiman sai da ya fakke ta tana zaune alamu tana shan shayi. da ya jefo wasikar kamin wasikar ta iso shi ya wuce ya labe a jikin wata bishiya saboda ka sanda wasikar ta fado gaban da ta daga wasika ta fado daga sama ta daga kai ta kalli sama bata ga kowa ba a wannan lokaci wannan yasa da ta tara yan majalisar ta kare ta ce ya ayyuhal malau ya ku council members inni ulqiya ilay kina bata san wanda ya jeho ba mm. lalle ni an jeho mun kitabun wata wasika wata leta anan kalmar kitab ta bada ma'anar me wasika. ta ce sai dai wannan wasiƙa karim daga gidan gwamnati take ba ordinary wasiƙa ba ce wasiƙa ce daga gidan gwamnatin wata ƙasa aka turo ta shi ne kitabun karim domin a jikin wasiƙar ta ga stam na gwamnati a jikin wasiƙar sai ta ce inna min suleiman wasiƙa daga wajen annabi suleiman sannan abin da aka buɗe wasiƙa da shi shine bismillahir rahmanir rahim in the name of allah most gracious most merciful da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine introduction na wasiƙa me content na wasiƙar body of the letter Allah ta'alu alayya kar ku kuskura ku min girman kai wa atuni muslimin ku zo jina kuna musulmi abinda wasiƙa ta kosa ke dama manya ba sa doguwar wasiƙa kuma za ka rubuta musu wasiƙa kai ma rubuta yan gajera kar za ka rubuta shugaban ƙasa wasiƙa ka rubuta wasiƙa shafi bakwai ina yake da lokacin da zai karanta ba yo ba shugaban ko na da lokacin karanta wasiƙa shafi bakwai kun ba qur'ani ba bai zai iya karanta shafi bakwai sai dai sai bukari duk wanda yake da aiki za ka wasiƙa ku ji wasiƙar Allah ta'alu alayya Shekin, body na data conclusion wa tuni muslimin duka wasiƙar bai wuce layi uku ba amma duk wani sharɗin wasiƙa a duniya ya cika hmm. an samu introduction eh? an samu salutation tun daga can sama innahu min sulaiman wannan wasiƙa daga sulaiman ko sai introduction bismillahir rahmanir rahim sai body letter Allah ta'alu alayya sai conclusion wa atuni muslimin za da yana obsulator menene hujjar mu a ciki wasiƙar an kira ta da me kitab ana zama akwai inda za a ce kitab amma abin da ake nufi idda wala ta'zimu uqdatan nikahi wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitab ajala Allah yake kar ku kuskure ku daurawa bazawara aure hatta yablugha alkitab ajala sai littafi ya kai ajalin shi menene littafi shine idda sai idda ta kai ajalin bazawara ba daura mata aure sai ayi lissafi an tabbatar da idda ta yi ne ta cika idan idda ta cika sannan a daura shine wala ta'zimu uqdatan nikahi kar ku da ku yi ku ku daura wa bazawara aure ba budurwa yake magana ba hatta ya lugar kitabu ajala sai idda ta cika ma'anar kawai ayar kenan na'am to a wannan aya da Allah ramma ya karanta mana ce ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab wa'annan raban su na littafi zai same su waɗanda suka kareta da ayoyin Allah wani littafi ake magana bin tafadan da muka ambata guda ɗaya kawai ake magana a kan shi shine lauhul mahfuz hmm. da aka rubuta musu na kaddara a lauhul mahfuz hmm. kowa a cikinmu akwai abin da aka rubuta masa na kaddara kuma yana na rubuce a lauhul mahfuz tun yana digon mani bai katabe rizqihi wa ajalihi hmm. wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id to wannan abu da aka rubuta musu a cikin littafin su sai ya same su Don sun ta ayoyin Allah Allah ya rubuta zai ba su gwamna ba zai fasa ba Don sun ta ayoyin Allah sun kafirce in Allah ya rubuta zai ba su minista ba zai fasa ba in Allah ya rubuta zai ba su dukiya su zama multimillionaires Allah ba zai fasa ba za a ba su dukiya in Allah ya kaddara musu za su haifi 'ya'ya arba'in da tara Allah ba zai fasa ba za su haifi 'ya'ya arba'in da tara in Allah ya kaddara musu za su yi accident a fly over Allah ba zai fasa ba abin zai same su abin na alheri ne ko na sharri duk abin da Allah ya rubuta musu zai same su a lauhul mafuz Allah ya ce zai same su in kuɗi Allah ya kaddara za su samu za a ta samu kuɗi in mulki za a samu za a samu mulki in tsawon shekaru Allah ya rubuta musu za a samu tsawon shekaru, Allah ba zai fasa ba in mata da 'ya'ya Allah ya kaddara musu za su samu ba zai fasa ba in wani farin jini ko wani profession zai sa su kware Allah zai basu ai kai amma fa ba zai dore ba hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawna za a ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da yan aikan mu za su zo manzanni mu za su zo anan ba manzanni masu wa'azi ba manzanni masu karɓar rai sune mala'ikun mutuwa da ke ɗaukar rai mun faɗa a baya cewa mala'ika mutuwa in zai zo karɓar rai ba shi kaɗai yake zuwa ba bataliya ta mala'iku yake ɗibowa idan mutumin mutumin kirki ne sai ya ɗebo bataliyar mala'ikun rahama za su zo da likafani tun daga aljanna an sa masa wani irin turare na aljanna turaren mai kanshi mala'ikun sun sa fararen kaya ga malakul maut shine babban kwamanda su kuma ga sunan iya kallon dan adam da Allah zai bashi iko ya gani duka mala'ikun an zo karɓar ranwa bawan Allah na kwarai amma idan ba mutumin kirki ba ne, to wani tawul da za su zo da shi daga wutar jahannama yana kunshe da gas da guba ta wutar jahannama da wani kayan bala'i a nan za a sa ran kamar yadda wancan an karbi dansa, za a sa a wannan likafani mai kanshi a tafi da shi wajen ubangiji shi kuma wannan a wani tawul na guba da bala'i za a sa ran a ciki Allah ka tsare mu shine hatta idza ja'adhum rusuluna yatawaffunahu yayin da yan aikan za su karbi ransa qalu sai su ce aina ma kuntum tad'una min dunillah to yanzu Allah ya turo mu mu karbi rayuwar ku a nan duniya an muku wazi kunki an karanta muku sunna kunki kun kareta ayoyin Allah kun kareta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ki ku bi sunna kun ki ku bi aqida to aina ma kun tumta da una min nan wadannan da kuke kiran su kuma bayan Allah in za ku fadi sunan su za ku kira in musifa ta same ku ba za ku kira Allah ba sunan su za su kira in ni'ima kuka samu ba za ku gode wa Allah ba su za ku kira su suka baku idan kaza ya faru ba za ku ba a to wa'annan da kuke kira kullum kuma bayan Allah Allah ya ce ina suke a halin yanzu alu aina ma kuntum una min dunillah anan ne aka samu wani wali ce shi babu matsala idan muridinsa zai mutu to zai je wurin ya zauna in mala'iku suka yi wannan magana ce kai wannan muridana ne ku karbi ransa a hankali kar ku matsa masa lamba ba wasu tambayoyi da za ku karbi ransa a hankali cikin natsuwa ku san ina da lemu yace in tabbatar an karba bai sha wahala ba su tafi wani walin da ya ji wannan magana sai ya ce to ai shi karamarsa ta fi wannan aka ce saboda me ya ce to ai shi da sai ya je da kanshi ya ce ari na fi karfin in je da kaina aka ce wa za ka aika ya ce annabi muhammadu zan aika muhammadu yana na faru wuta cikin tafi wata abin da ke gamu. muku eh wa annabi muhammadu ne zai je ya ja kundan mala'ikan mutuwa kara dauki ran muridinsa a wahalar da shi ka ji wata magana banza da wuce wata magana banza daga mutanen banza Waɗanda mutane sun ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. amma nan ana ta rawani ana huzure da ido da sunan malaman Allah Allah ka gafarta mana qalu sai su ce zallu anna sun bace mana ba mu ga kowa ba wallahi ka zo mutuwa babu wani wanda zai zo wai ya tsaya wai shi zai ja kunna mala'ika mutuwa saboda wai ka bi shi a nan duniya magana banza ce sanda mala'ika zai zo ya shaƙe ka ko ɗaya cikin su ba za a gani ba aka ce ina suke karu suka ce dallu anna ko dai ba mu gani ba Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim su da kansu sun ba da shaida bisa karan kawunan su annahum kanu kafirin lalle cewa su kafirai ne Allah ka kafarta mana Allah ka tsare mu daga kafirci Allah ka tsare rayuwar mu kan aqidar sunna Allah mun gode maka da kai mu ahlus sunna Allah ka rayar da mu kan Qur'ani da hadisi Allah ka karbi rayuwar mu kan kitabu was sunna ka tada mu a lahira tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi